Assalamu alaikum. amarya amarya godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya haɗa mu a wannan guri muka kasance a matsayin miji da mata da kuma ba shakka wannan muhimmiyar rana ce a gare mu domin da yau na zama mai aure eh kuma ina fata zama zai inganci zai daɗi kuma za a yi abubuwa dai yadda ya kamata da fatan za a yi min biyayya ni kuma zan yi adalci a da farko dai kafin in ce komai tambaya ta ta farko amarya ta yi alwala? ban yi ba ba ta yi alwala ba yanzu dai gashi biki alwala ba ko eh. ni kuma na yi to ina ganin abu mafi muhimmanci da yanzu kawai a buga alwala kawai ni tunda na riga na yi ni na yi ko ba haka ba in yi so da saurin bayani sai igiyo bayan sa kawai ko ba haka ba ya eh, yi alwala mm-hmm. ga dan abubuwa kuma sai a tattauna ko ba haka mm-hmm. <laughs> amarya amarya mm-hmm. <laughs> To ina ganin alwala za a fara yi kawai ko To, zan sani. Hankali zai fi kwanciya, ko ba haka ba? Eh. <laughs> Ina ganin? da na yi? Ya haka? Ban san me a cikin wannan littafin ba wallahi. Hankalinka sai ta komawa kan wannan littafin. A'a wannan littafin fa ba a taɓa shi na musamman. Kana nufin littafin ya fi ni muhimmanci kenan? A'a matsayinsa daban ki daban. Yawwa. Hmm. Eh wannan sirri na ne. Ba mai taɓa shi sai ni kaɗai. Yawwa. Dan haka wai kifa inda amri mutum ya tsaya inda aka umarce shi. Abin da nake so da ke a sanyin safiyar nan ina da buƙatar shayi zazzafa shayi kwarai kuwa idan ba haka ba kuma in ba haka ba kuma fa a ga ma dafa ga ga shi can ai na kawo ma to Shi kenan. ɗauko eh zan sako in sha ba ba matsala a zuba ma yarinya ta gigice da kama ta tsawa wayo ni ne aure ina gani yana daukan umarni mar haka a ga da sai su na ta ina shan yake ne kama zana ta tukunna in ba ka bai na ne sa na zan shiga wanka an kai mu ba an kai tun da azuma. ina so da na fito in tarar da kayana a gefen gado a je. Idan kuma ba haka ba. In ba haka ba fa. A'a yanzu ba a ajiye yanzu yanzu. Yawwa, amarya. Mm-hmm. A ah, ni zan fita. amarya karfe ɗaya da rabi daidai zan da gida cin abincin rana karfe ɗaya da rabi Kwaye kwa. idan ba haka ba kuma in ba haka ba kuma kwa. idan ingo gashi eh, kafin ma ɗayan ni na gama sai ka dawo salamu alaikum to wai dama haka ake auren ko ko yaya shi ne zaman da ake cewa a yi haƙuri a yi haƙuri. Ni na garan da aka kawo ni rime-rime mutumin nan, kamar abin arziki, amma yanzu canza. Allah ya sa abinci ya yi ma daɗi. Baki da matsalar girki. kin iya girki sosai ya yi daɗi to alhamdulillah ba ma fa ba Ƙarfe hmm? takwas daidai na dare eh. lalle a tabbatar an gama abincin dare sannan nake son in ci takwas na dare Ƙwarai kuwa idan ba haka ba in ba haka ba kuma a zan karfe takwas ɗin sanyi السلام عليكم وعليكم السلام a'a bayan zan sha ba abin da nake so dama an gaya miki dama sa'a ina so in gaya miki da asuba ina da buƙatar shayi mai zafi mai kyau da ɗumi wanda ya ji citta ya ji kayan kanshi kan wanda kika min jiya irin na jiya ya ji citta ya ji kayan kanshi irin na yau da safe da asuba kuma kware kuwa ina da bukatar su sosai akwai dalili in ba haka ba in ba haka ba kuma me zai faru me zai faru ah shikenan sai in fita kawai ma ba sai na karya din ba ba matsala to ban da abinka An faɗa maka da haka ake tankwara mace? Ai wannan sai dai ya sa in raina ka. Ba gashi ka sa na fara ɗaga maka murya ba? Ai duran sanyi ake bin mu. Ya hakuri, wai ɗan gwada ƙwari na nake ne. Ka a raina ni shi sa kika ga ina miki haka ba wai ba mafaɗaci bane. Dama na rufa shayi yanzu nan na gama da fashi. A zuba ma yanzu? Na ce a yanzu ban takura ba. A wane takura kuma tsakanin mu ai babu maganar takura. kan kurma zan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 mota.ng rai kuwa mota.ng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 ko kuma a tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. Madalla da mota.ng domin gani ya kori Ha, ban gam kullum mota ka ba. A'a, yau ba zan fita da mota ba. Me yasa? Yadda ake zuga tsadan man nan yanzu a gari, kawai ɗauki mota tafi bararra kan ka je ka dawo ka sha man dubu biyar a'a waran dan tattaka na dan fi lafiya inda nake angon nan waran rika dan mura ne ko ba ka wallahi shi sa kake burge ni saboda baka damu da ƙarya ba kai aka san ƙarya to me ake da ƙarya me zai da me amfani ka san kana tsani ƙarya sosai wallahi ban san mutum makaryaci a tsani ƙarya an zama ɗaya kuma sai na tsaya na mishi wani ƙarere ƙarere wallahi na tsani ƙarya ko kai da kaga auren mu ya tabbata da wuri ɗin nan na ma amince har mu kai auren saboda yadda kake fito min da gaskiyarka a fili shi yasa ni riga na amince ka san yanzu mutane ne sai haƙuri ƙarya fa takan sa mutum ya aikata ma komai wallahi a'a ya naga kuma ba a balle ballen ba ya kamata a balle samun yawwa ina fi son sha iska ne. a'a wallahi gashi ka fi kyau haka ba jikata da kofi to da shi nake yana da a a me za a dafa a dafa sa'a da mai Allah ba da sa'a ga babban ango gaba shi ka ga babban ango gaba shi kai mutumin nan ka ga yadda kai tasfas da kai kuwa kai tasfas da kai kalau da kai a wannan sani gaskiya ka canza ga yadda ka canza bane ashe gaba ɗaya cutar kai na ne shekarar da shekaru muna ƙasa duk ne nauyi ko ya aure ba ka ce sai yadda ka sani kenan yanzu na gane na mutum alaji amma dai da alama al'amuran nan sun kan kama dan ka ga yadda ka canza kala a cikin kwana kaɗan kamar ba kai ba yanzu na gane komai lafiya lau. Ai gaskiya dai alhamdulillah ka canza cikin ƙanƙanin lokaci. <laughs> Gaskiya tana kula da kai. Alhamdulillah. Tun ba a je ko ina ba. Yarinya ta yi. To amma yanzu an je zubar da makaman nan ko? Kamar yadda. Na kalle kalle mana. Ne? Eh? Ba shi. Ai duk wannan kalle kallen nama da nake kura ido daga nan zuwa can. Ni eh. ma nan na laliban ina zan cafko ne. Kuma yanzu ne wannan babban kamun ko zan kalla yanzu. Wato tun da ka riga ka dafi. Shikenan, ai an wuce gurin to shi kenan to sa'adu ya magana rubuce rubuce kuma ko har yanzu ana nan ana rubutun gaskiya ba shi eh. littafin nan ya ba da gudunmawa daidai gwargwado na yi iya kokari na yau littafin nan biyayya eh. amma fa daga baya fa na gano fa akwai matsaloli fa da in na je da littafin nan fa zai kai ni ibro na haƙura na amfani da basira ta <laughs> wato ka ajiye littafi na aji tun da dai abin da ake nema ya riga ya samu ya samu to shi kenan alhamdulillah yanzu dai abin da nake so eh. bari in je in kai wannan in dawo eh. in sha labari za ku ka sha labarai ina zuwa za ka sha labarai babban ango <laughs> za ka sha labarai kan bashi <laughs> Wa'alaikumussalam. Yaya ina wuni? Lafiya lau wallahi. Wai ba wanda zai zo ya ganni don Allah da Annabi? Ku ga zaman da nake yi? A'a wallahi ba komi. Ga shi da kaga aure aka yi a gaggauce. Amma ban taɓa ma tsammanin irin wannan zaman za mu yi na fahimtar juna. A'a. Wallahi ba shi da wani matsala yaya. السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله شو شو شو شو السلام عليكم وعليكم السلام احسن لكم فين ساعه يوا ناوني ساعه لا شيء لا لا رجع لا شيء لا ما رجع ما جل